littafin sharif a littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda da yake sharif ba mai son kallo ne da yawa ba kuma ma baya son hayaniya ko kaɗan shi yasa duk ya ji shi wani iri yanda ma aka zo aka yi masa ca a kai da ƙyar ma ya samu ya shiga falon abba inda hasina ta ce su shiga sai daga baya ne suwa ɗin suka biyo bayansa a littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba nan da nan aka cika musu gabansu da kayan motsa baki su hanif sun saki ciki sai kwasa abinci suke babu kama kafan yaro well sharif kuwa ko ruwa ma bai sha ba burinsa kawai ya ga asina ya ga irin wankan da ta yi masa a wannan rana Wasu daga cikin ƙawayenta tare da Hajara su suka shigo cikin falo suka zauna ana hira da su, sai wani fi'ili suke yi suna yanga irin yadda ma dai 'yan mata suke suka saba yi idan ma sun ga samari a ranar biki. Haka kuma su Samiran ma a wajensu a ɓangaren su suma haka ne a samarin suna nan suna rawan kafa ba kaɗan ba sun saki baki sai hira suke yi da su suna kashe musu murya suna ta zolayen junansu Da yawan matan yadda Sharif ya tafi da imanin su ji suke yi da su ne ma kai wannan sa'an, amma ganin Hanif wanda ba shi da maraba da Sharif ɗin kowa ya kalle su ya san ‘yan uwan juna ne, tamkar tun saka suke kasance a idanuwansu, sai wani shishige mishi suke yi suna son ma ya tanka su, amma kuma shi da yake ya gane yanayinsu kuma babu wacce ta yi masa shi yasa ma ya ki sakin musu fuska, sai suke ganin kamar ma dukkaninsu halinsu ɗaya daga Hanif ɗin har Sharif ɗin, akwai tsare gida. Ita ma Hajara tunda ta ga Hanif ɗin ta san ma wane ne shi a wurin Sharif, shi yasa take ta maƙale mishi ma sai rawan jiki take yi da shi. Miƙewa ma ta yi ta ce mishi ya zo su ɗauki hoto tare. Yana tasowa sai su ma 'yan matan nan suka taso suka shiga, dole ma ba wai daumin ma tana buƙatan su shiga ba. Daga nan ne fa aka fara hotuna kala-kala kuma kun san hoto 'yan mata da samari an haɗu in za a ɗauka, to ba sai na ce muku ga tsawon lokacin da aka ɗauka ana ɗaukan hoton ba. Jin Hasina shiru bata fito ba Sharif ya kagara da ya ganta sai ya ɗauki waya ya tura mata text message. Babu jimawa kuwa sai ga ta shigo cikin falo cikin shiganta na Arabian gown mai ruwan zuma. Rigan ya tafi tun daga sama har ƙasa ya bi jikinta ya lafe guntun gwanin ban sha'awa saboda shaf ɗin jikinta ya bayyana. Fuskar nan nata ta sha makon mai ɗaukar hankali sai wani walwali take tamkar tauraruwa. Hilshus ne a kafafunta waɗanda suka sha jan lalle. Haka ma hannayenta sun sha lalle mai ban sha'awa ga wasu zaro-zaron kumbuna da ta sanya. Wani net ta ɗaura a kanta wanda ya tsaya mata iyaka faɗunta. An yi mata design da gashinta na attachment yayi tasiri kamar mata irin kamar mata yi a cocin. shigowarta sai da sharif ɗin ya miƙe tsaye tsaban yadda ya ga ta yi masa mugun kyau ya kasa bari ta iso wurinsa sai takawa yayi ya nufe ta yana isa ya sanya hannuwa ya kamo nata tare da janyo ta jikin sa suka haɗe da juna wani irin kallo suke wa junansu mai haɗe da zallar soyayya game da farin cikin da suke ciki sun manta ma a inda ma suke saboda irin shagaltuwa da suka yi a wurin kallon junan su a lokacin kozin ɗin sa habib shi ya matso inda masu ke yana tafa hannuwa tare da furta to lovers kallon ya isa ka kar ku cinye junan ku ko hakan ne yasa sauran masu ka ankare da su saboda hankalinsu ya ɗauke yana nan a wurin hoto ai take dukkaninsu suka nufo wurinsu suna faɗin wow wow masha Allah saboda mugun dacewar da suka ga sun yi ba ƙaramin macin suka yi da junansu ba take a nan su hajara ɗin suka soma ɗaukar su hotuna a yadda ma suke tsaye gumi da junansu hannun sharibi a ƙugunta ya riƙe gamgam kamar ma za a ƙwace mishi ita yayin da fuskan kowannensu da yalwan murmushi haƙoran nan nasu ya bayyana a fili sai gani kawai kake yi haƙora na yawo ku tsaya mu ɗauke ku hoto kawai ake faɗa sai ku sai ku sauya style a cewar Hajara tana ci gaba da kashe su da kyamara haka fa suka dinga ɗaukan hotuna babu kama kafan yaro bayan sun gama su Hanif suka shiga suma, aka dinga ɗaukar hoto tare da amare da angwaye shi dai Sharif yana nan manne da Asina ya ki sakinta ballantana na su rabu sun manne like Chingom. haka suka dinga ɗaukar hotuna suka ɓata lokaci a wurin ɗaukan hotuna duk da momi ba ta so aka taru mata a gida amma ba ta da yadda za ta yi ne dole ma ta ɗaura girki matan da dai 'yan uwanta sun zo Wasu ma sai ƙara tururuwan zuwa suke duk da ma duk dangi ne a wurin, babu irin bare-bare ɗin nan, 'yan uwa ne kawai. ana zaune ana ta hira su anti Zainab kuma suna can suna haɗa abinci da za a ci. Ita kuma momi jin Ammi bata kira ta yau ba, shi yasa ta ɗauki waya ta kira ta. Amma jin yanayin muryarta cikin tashin hankali shi yasa ta miƙe tsamta bar cikin jama'a ta haura sama ta shiga ɗakinta. Sai da ta zauna akan gado take ƙara tambayar ta tare da cewa wai lafiya Surayya da kin bi ɗaga min hankali me ke faruwa ne? Babu lafiya anti, tun asuba na kai Maryam asibiti cikin babu daɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. me ke damunta, me likitoci suka ce, momi ta furta a roɗe. To zazzabi ne dai anti, amma ya yi mata mugun kamu din tana jin jiki. Sai yanzu ma ma na samu ganin ta wallahi, amma tun ɗazun duba ta suke yi, yanzu ma gani gani a ɗakin da take tana bacci. Su sanya mata drip har guda biyu a dukkan hannuwanta. Momi kamar za ta yi kuka ta dinga furta salati cikin tsananin damuwa da take cikin. Amma insha Allah sun ce da zaran ta tashi jikin zai yi sauƙi. Da alama ma yanayin jinin nata kenan ma da saurin ɗaukan ciwo mai zafi haka to a haka dai suka faɗa amma sun ce nan da ma ɗan wani lokaci insha Allah zai sauka ajiyan zuciya mu ta sauke tare da faɗin to yanzu ya za a yi hankali na ya tashi wallahi bari ma dadin su ya dawo sai in faɗa mishi ma musamman yadda za a yi ko a'a kar ki tayar masa da hankali mu bari mu ga yadda ma hali zai ni ina tunanin ma ko ta ji zancen da muka yi nema a yammacin jiya shi yasa ma abun ya faru domin tun jiya ma jikin nata ma ya rikice har da har ma ta samu sauki kuma ma yau da asuba ma jikin nata ya sake tashi nan na tarar da ita fa tana ta sambato tana kiran sunan Sharif gani nake kamar mata ta san da auren da muka yi magana jiya da ke saboda furucin da ta dinga yi ina jin tana ta maganganu wanda dai ga sunan dai da dama ba mamaki kila ta ji ne shine dalili mu kara tona mata da zancen mun ƙara tuna mata shi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin kaddara ce wallahi na rasa ya zan yi ta ya ma zan sanya Sharif ya kaunaci yarinyar nan wai tana azabtuwa wallahi ni da da da hali wallahi sai na cire soyayyar shi a zuciyarta ban taba ganin irin wannan soyayya na Maryam ba Allah ya dau Allah ya daura mata soyayyar maso wani baki ga ma yadda Sharif ne yake farin ciki da wannan auren ba na tabbata hankalinsa baya a wurin Maryam ba zai taba santa ba Cike da damuwa Ammi ta ce kar dai ki ɗebe tsammani anti, na tabbata wata rana zai so ta duk da irin soyayyar da take yi wa wancan. Mu dai taya ta da addu'a domin dai shine take bukata a gare mu a yanzu. Allah ya yaye mata domin ya zame ya zame mata masifa da cuta a tare da ita. Tana cikin wani hali wanda ba zan iya misalta halin da na same ta a ciki ba. Shiru Momi ta yi saboda ta kasa ma furta komai don tsananin damuwa da tunanin halin da Maryamu take ciki, tun da dama ita, ai ta riga ita san halin Maryam ɗin akan soyayyar Sharif. sai amme ta ce anti bari zan yi sallah yanzu wallahi tun da muka zo asibiti tun asaba ban samu na yi sukuni ba sai yanzu da na shiga na ga halin da take ciki hankali na tashe yake shi yasa ma ban kira ba sai yanzu ma da na samu sukuni na ɗauki waya kuma ma sai ma na ga kiranki bari ma in yi sallah kar ma lokaci ya ci gaba da ƙurewa ko to shikenan idan ta farka don Allah ki kira ni kin ji amsa mata ta da to sannan su kai sallama ta kashe wayan miƙewa amme ta shiga toilet din ɗakin alwala ta ɗauro sannan ta fito ta fita cikin ɗakin cikin ɗakin ke da ke kusa ta leƙa ganin da mutane sai ta shiga ta ari sallaya ta dawo mayafinta ta ta gyara ta yi rolin ɗinsa sannan ta tada kabbarar sallah afta ta idan ta zauna doguwar aska ta dinga yi ta jima tana zikiri daga baya ta soma addu'ar neman wa Maryamu din sauki a wurin Allah domin har ga Allah yarinyar tana ba ta matukar tausayi ta jima tana addu'a bifo ma ta miƙe ta mayar musu da sallayan sannan ta zauna ta saka Maryamu a gaba tana kallonta gashi babu halin barin wurin ballantana ta koma gida ta nema mata abin da za ta ci ita kanta yunwa take ji sosai shi yasa ma ta ɗauki waya ta kira direba ta tambaye shi ko su a kifa suna nan ba su tafi makaranta ba ya sanar mata sun tafi tun safe ma ya kai su haka nan ta sauke wayan cike da damuwa sai kuma ma ta sauya shawara ta sake kiransa ka zo yanzu ka ɗauke ni kamar yadda ni gida to ranke ya daɗe ya amsa mata cikin girmamawa tana ajiye wayan ta ci gaba da zama tana kallon Maryamu a tunaninta za ta iya farkawa ma amma har dare bai zo bata farka ba shi yasa ta bi shi suka koma gida cikin sauri sauri ta hada breakfast din a cikin basket tunda su a kefa sun yi komai zubawa ta yi ta fito ta ce ma direba ya koma da ita Allah ya sa ma yau bata da aiki da bata san maya ya za ta yi ba har ta koma Maryamu bata farka ba shi yasa hankalinta ya kwanta zuba breakfast ɗin ta yi ta ci nata sannan ta ajiye saura ta bar ma Maryamu nata a food plugs finally an yi aure sai mu jira mai zai faru kuma fatan alkhairi za a yi ko ba fatan alkhairi ba kamar yadda kuka sani littafin ya samu rubutu daga ummu dahira wato na nafisat ismail lawal wanda ni sadiq namiji wanda nake karanto muku shi sunan labarin shine sharif yau dai sharif ya zama ango already ya mallaki asina ƙwanyensa ta faɗa. Allah Allah yake yi ya samu damar ma da zai keɓe da amaryarsa domin har ga Allah baya jin zai iya jira har wani lokaci tunda ya mallake ta haka nan ma zai lallaɓa ma ta riƙa ma amsar haƙƙinsa ya riƙa ma amsar haƙƙinsa since already ma ta zama tashi halak malak amma kuma bai samu wannan damar ba a yau saboda tun da suka tafi fati ba su suka dawo ba sai gab da magariba suka dawo ko da suka dawo gida time ɗin duk an watse babu kowa a gida wanka suka koma suka soma yi dukkaninsu Hanif ya soma shiryawa ya fita zuwa masallaci tun da time din yayi ana kuma kokarin tada kabbarar sallar magariba shi kuma Sharif sai da ma ya bata lokacinsa kamar yadda ya saba shiryawa ya tsaya ya kilkile jikinsa tsaf domin dai so yake ma daga can ma ya wuce gidan su Asina ya ganta ko fita ma sai su yi idan ma za su samu su huta shi yasa ma sai farin ciki yake wani farin yadi ne ya saka a jikinsa tamkar tishu kayan sun yi a halittar jikinsa ba kaɗan ba bai saka hula ba sai ya yi amfani da baƙin takalma sandal agogon hannunsa kuma fari ne mai kyau da tsada har wani ɗaukar ido yake yana ƙyalle anya ma ba zinari ba ne Bayan ya gama, ya feshe ko'ina na jikinsa da turarukansa masu shegen ƙamshi da shigarai. Ya zura wayansa aljihu ya fita ta ƙofan baya zuwa masjid. Time ɗin ma an kusa idarwa, haka nan ya jona sallah ya gama sannan ya fito. Dare cikin gida ya nufa ya ɗauki motarsa ya fice a cikin gidan. Wayansa ya ciro ya soma laluɓan nambar Hasina bayan ya kira ta babu jimawa ta yi fikin kwal ɗin. Ɗaurawa ya a kunne cike da nishaɗi ya kira sunanta. Hasina, Hasina na zaune a gefen gadonta, Fitowar fitowarta kenan daga wanka tana tsane gashinta da tawul, sai ta ji kiran Sharif ɗin, hannu ta sanya ta ɗauki ta ɗauka ta yi fikin. Jin ya kira sunanta sai ta yi murmushi tana cewa ango ka sha kamshi. Dariya ne kubce masa saboda jin abin da ta ci, Wow sweetheart, by the way, ban ji daɗin kalaman nan ba sai yanzu ma da na ji shi a bakinki. You did not feel how happy I am. Today I am very happy. kin fi kowa iya faɗa murmushi tai tana fari da idanuwa kamar ma yana a gabanta ina nan akan hanya yanzu nan zan zo gidanku buddan Allah ki shirya fa don ma fita za mu yi dan waro idanuwa waje tai ce ina za mu je dogon numfashi ya ja kamar ba zai yi magana ba sai ya rage murya kamar wani mai kamar wani ne ma ke jin su cikin wani irin shauki ya ce Jos za mu je hotel ne mu ɗan huta kin san ba zan iya jurewa ba dole ma yau ma zan zama sabon ango kamar yadda ma kika faɗa Gabanta ne ya faɗi ram dam, amma sai ta kanne cikin shugaban murya ta ce, Taya, ni yanzu fa ba na gida fa, mun tafi gidan onkul ɗinmu, a can za mu kwana, sai dai ka bari idan mun dawo gida. Kina nufin ba zan samu abin da nake so ba kenan, an kuma ba ki sanar min ba? Ai, azumin ba za ka damu ba shi yasa, haba daya. Ta yi magana tana bubbuga kafanta, Shikenan. kenan, bot, ko in zan zo. ya yi maganar kamar ma zai yi kuka don wallahi ma bai so haka ba no don Allah ni dai kan karka zo a'a karka zo gidan kaji already yanzu na zama na kafa. saurin me kake ka bari idan na dawo sai ka zo mu haɗu amma ban ji daɗi ba sweetheart anyway zan iya jurewa since da yau da gobe duk ɗaya ne amma ki faɗa min lokacin da zaki dawo please Hasin ta ce sai yamma da ya kwas ka san tunda na dawo ma ban samu na je ba shi yasa Abba ya ce wai wai sai mun je mun kwana akwai abubuwan da za a yi okay i will go back home since i won't find what i am looking for well we will meet tomorrow and you should prepare da zaran na dawo aiki by 4 zan zo in ɗauke ki mu fita please sweetheart ki tanadar min kanki da kyau yadda zan ji daɗin ki you know i love you tomorrow i want you to show me how much you love me mm. kawai hasinan ta ce mishi amma a ranta tana tunanin yadda za a yi ta kubce masa amma ta san wayon ma da za ta yi masa ai ba za ta gagara yi masa wayo ba da haka suka ci gaba da waya har sanda ma ya ce mata ya kawo gida zai kira ta daga baya daga nan ta ajiye wayan afta ya kashe shiryawa ta cikin farar riga na barci har zuwa gwiwarta mai kwalliyar lace a gaba rigan tana da kauri hula ta sanya a kanta before ma ta ɗauki wayanta ta fito ko damuwa ma da yin sallah ma bata yi ba don yanzu kan gaba ɗaya ta daina sallah tun da ta haɗu ma da sunana sosai rayuwar hasina ta sauya fiye ma da baya a ranar da daddare aka sallame Maryamu daga asibiti sin jikin nata da sauki sai dai kan haɗa mata magunguna su kai kala-kala daban-daban wanda za ta ke sha Ammi ta ji daɗi saboda dama tunani ta kwana a asibiti take yi kai tsaye gida suka wuce gaba ɗaya sin su a kifa su ma duk suna na asibiti a tare tunda suka dawo makaranta dare bai kawo su asibiti duk cikin su babu ma mai walwala saboda ganin yanayin jikin Maryamu ya tayar musu da hankali a haka ma ta samu sauki babu abin da ke damun ta sai rashin karfin jiki da kuma damuwa da ta sanya wa ranta likitan da ya duba ta sai da ya sake gargadanta ta kula da lafiyarta ta daina sanya damuwa a ranta domin tana matsawa kanta da tunani kuma hakan zai iya haifar mata da babban matsala faɗa sosai ya mata tunda irin mutanen nan ne masu zafi da saurin faɗa in dai akan lafiya ne tunda ya faɗa mata in har ma ta ci gaba da saka damuwa a ƙarshe ciwon zuciya ne zai same ta since yanzu ma jinin nata ya soma hawa sosai fa ba kaɗan ba akwai yiwuwar ma ta samu bugawar zuciya nan take irin wannan tunanin da take sanyawa a ranta in har ya faru ba a ba ta taimakon gaggawa ba to komai zai iya faruwa da rayuwarta ta kiyaye kuma dai kun san dai irin likitoci masu ta faɗa su ta fushi akan abin da suna kallon cewa bai kamata a ce mutum ya sa a ran shi amma sai ya rinka sawa a ransa ba ko da suka koma gida sai da amin ma ta zaunar da ita ta sake mata nasiya da faɗa sosai ta ce mata muddin ta nakasa ta nakasa kanta a banza ne to wallahi tallahi ta kasa kanta a banza babu abin da shi zai yi mata tunda dai wanda take yi don shi ma bai san ma tana yi ba to kuma menene zai yi mata in har ma ta kasa kanta ba sai dai ta ƙara cutar da rayuwanta ba in za ta saki ranta ta koma rayuwarta normal ya fi mata ta koya wa kanta rayuwa babu shi ya fiye mata alkari domin dai duk sanda ma ta samu ciwo shi babu ruwansa fa bai ma san ma tana yi ba sannan ma ita ta cuci kanta ita ta cuci rayuwarta ta cuci ƴan uwanta waɗanda suke ƙaunanta tunda hakan ba zai ƙare ta da komai ba shi yana can ma yana rayuwarsa cikin kwanciyar hankali ita kuma ta ƙazazzabi kanta ta azazzali rayuwarta ta hana kanta sukuni akan wani ɗa namiji haka za ta ƙare rayuwarta cikin wahala tunda dai maza haka suke babu ma tausayi a ransu idan suka kalli ido akan wata mace abu mai sauki ne ma su juya maka baya bare ita da ba san ta yake yi ba gwara ma ta yi wa kanta faɗa ta daina ma shigewa wanda ma baya ƙaunarta kuka ta dinga yi tana sauraron faɗan ammi ɗin daga ƙarshe ita ma ta koma rarrashinta tana nuna mata muhimmancin lafiyarta ko babu komai ta ce ta cire shi a ranta ko don ma lafiyarta idan bata tsira da lafiyarta ba ta ma za ta iya yaƙin ƙwato mijinta sosai ta yi mata nasiha ta ba ta shawarwari kala-kala yadda ma za ta taimaki rayuwarta har ma ta samu sauƙi a zuciyarta tabbas Maryamu ta ɗauki shawarwarinta kuma ta yi ƙudirin amfani da su ko da hakan zai cutar da ita ne daga yanzu dole ne mata ta haƙura da Sharif na har abada domin wannan tana ganin shine kaddaranta ta sanya ranta haƙuri da juriya dama tun farko ai bata san shi ba amma me yasa ma ta yi rayuwarta normal sai yanzu ma da ta samu ta san shi ma za ta saka damuwa a ranta har ma take tunanin ba za ta iya rayuwa bayan babu shi ba a'a ta ɗauki wannan ƙaddarar ne soyayyarsa ita ce babbar cuta a gare ta kuma da sannu za ta nemi maganin warakan wannan cutar tata da haka daga rana mai don haka daga rana mai kamata yau ta sanya waranta ba za ta sake zubar da hawaye a kan shi ba ta yi wa kanta alkawari za ta koma jarumar mace wacce ma hawaye ke wuyar fita idanuwan nan in har ma ta cika mace tabbas sai ta nuna wa Sharif kuskuren shi da sannu za ta yi maganin wannan matsalar tata shi yasa tun daga ranar ta binne soyayyar Sharif a zuciyarta da iya karfinta duk wani abun da zai kawo mata tunaninsa ta daina yi ta fuskanci rayuwar rayuwarta dodar babu wani gargada a cikin lamarinta dawowa hutun makaranta hakan ya taimaka mata sosai tunda ana dawowa a mitaje ta nema mata makaranta da yake komai yanzu da kuɗi ake kamar ma yadda suka faɗa tun farko shi yasa ba a sha wahala ba aka saka Maryamu a ajin su a Kifa tare da Yusaira da Maryam SS1C suke. Ita kuma a Kifa tana SS1A. Alhamdulillah makarantanta makarantar ta yi wa Maryamu daɗi ba kaɗan ba, ita ma kamar makarantar da ta baro ne, tun safe sai karfe biyar ake tashin su har Islamiyya ake musu a makarantar. Tun dama Maryamu mai burin yin karatu ne ba kaɗan ba, shi yasa ma bata sanya wasa ba a wannan lokacin. Nan da nan ta soma ganewa ana tafiya da ita a class ɗin, bare dukkanin su aji ɗaya suke shi yasa suke zama su yi ta karatun su tare idan sun dawo. Wacce bata gane wani abun ba sai ɗaya ta tuna mata, da haka suke samun sauƙin karatu sosai domin karatun nasu yana taimakon junansu ba kaɗan ba. ba sa da lokacin kansu ma da zaran ma asabar da lahadi yayi za su wuce makarantar haddan su karfe ɗaya in sun yi sallah a can suke dawowa sai ya zama na ma yanzu kan ma ba sa samun lokaci zuwa koyon kwamfutan ma an daina sai weekends idan ma sun dawo daga makarantar hadda sai su je a wannan lokuta waɗanda sauran musu to duka duka anan wurin zamu dakata sai mu haɗu da ku a littafi na arba'in da biyar domin jin yadda za ta kasance ku arba'in da biyar kuma arba'in da shida muka yi yanzu sai na arba'in da bakwai domin jin yadda abubuwan za su kasance.